tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ɗaya ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari da ɗaya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na limam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah madaukakin sarki ya gafarta mashi kuma yadda yankuwa suka sani muna bibiyan sharhin da addiktor salih buna fauzan buna abdullahi fauzan ya yi allah madaukakin sarki ya mai sakayya da alkhairi har yanzu muna karkashin bayani dangane da munafinci alakan munafinci da wannan littafi da yake karantar da mu shi shine munafinci yana haifar ma da ƙidan musulmi illa ko dai ya warware shi duka idan ya zama wannan munafinci munafinci ne wanda yake babba kaman kansa ce ta kama jiki to ita wannan kansa duk gaban da ta hara to sai ta ragargaza shi to haka annifaqul akbar yake yana bata imani duka yana fitar da mutum daga cikin addinin musulunci kwata-kwata mutum yana tashi daga musulmi ya zama kafiri sai dai musulmi a riga a don komi ba sai don munafinci kamar yadda za mu zo za mu je wani salo ne na yaudara da ha'inci da wasu gurbatattun musulmi suke nuna cewa su musulmi ne a baki amma kuma a zuciya da ayyukansu suna tare da kafirai ne idan ka fahimci wannan munafinci cuta ne wanda yake bin duk inda wani abin kirki yake musamman imani to sai ya bata shi sai ka ga mutum a fuska sosai kai ka ce musulmi ne amma kuma zuciyar zuciyar kafirai ce to idan ya zama munafincin da ke tattare da mutum munafinci ne wanda yake al'asgar ƙaramin munafinci wanda bai kai wancan ba wanda malamai suke ce ma annifaqul amali to shi wannan baya fitar da mutum daga addini sai dai yana raunata imani kuma ya bata aiki to idan yi yawa yana wayan gari ya rikide ya haifar wa mutum babban munafinci da zai raba shi da imanin shi shi sa a cikin hadisai annabi ta fada da tsawatarwa cewa mutane su kaffa kaffa su taka tsantsan dangane da wannan munafinci wanda yake karami ne domin yana da illa kar ya zama kullum kana tunƙaho kana barazanan cewa kai ɗin nan mai imani ne kai ɗin nan mabiyin Allah ne ma'ana zuwa lahira sai zama dukkanin ayyukan ka sun zama ba na Allah ba ne sun zama shiriri ta ne kawai isa karatun da muka yi a baya ƙoƙari ku neme shi zai taimaka muku ku fahimci bambancin nifakul asgar wanda yake shine nifakul amali da kuma bambanci akan annifakul akbar wanda yake annifak al-i'tiqadi Allah madaukakin sarki ya taimake mu ma'ana ya ce ƙaunuhu wan nifaq an yuzhira al-islamu bil lisan wa yukhfi al-kufra bid damir me yake ce ma an nifaq an yuzhira al-islam shine mutun ya bayyana musulunci a aiki ka ganshi a masallaci ana sallah da shi idan watan ramadana ya tsaya kuma a yi azumi tare idan yana da sisi kuma ya biya ya haye kujera ya je ya soke farali a makka ya aikin hajji duk wani abu na musulunci za a gan shi yana yi a baki ma zai ce shi musulmi ne iral islam amma sai mala ya ce billisan musuluncin na fatan baki ne wa yukhfiyal kufra bid damir amma zuciyar shi tana cike da shakka ya ɓoye kafirci gugu a cikin zuciyar shi to kaga gane wannan mutum sai an yi da gaske to amma akwai alamu da ake gane mutumin da a baki ne yake musulmi amma a zuci kuma ba musulman ba ne suratul tauba da kuma suratul amfali da suratu muhammad da suratu munafikun da cikin suratul bakara da wani ɓangare na cikin suratun nisa'i da ma'ida da suratul ahazabi da suratun nuri waɗannan surorin to sun zo mana da bayanai na keke da keke da suka fallasa mana ɗabi'u da kuma ayyuka na munafukai yana daga cikin ɗabi'a na munafinci shine kuna tare da mutane su nuna muku cewa ku da ɗaya ne ba matsala amma a bayan idonku kuma to sai ya zama suna tare da abokan hamayyanku ne suna nuna muku ƙiyayya kai tsaye shi wanda yake kafiri yana fitowa ƙarara ne ya bayyana ba a tare amma shi munafiki shi yana nuna ana tare amma zuciya kuma tana cike da kiyayya. wannan ya taɓa faruwa zamanin annabi a inda abdullahi ɗan obayu ɗan salon da shi da abokan shi waɗanda suke munafuntan annabi suka ware suna zagi da cin mutunci da faɗin miyagun maganganu domin su ɓata annabi su ɓata da'awar shi su sama waɗanda suke cikin addinin shakku game da addinin da kuma shi kai shi annabin to sai abdullahi ɗan arkam sai ya ji sai ya je sai gaya ma baffan shi cewa ga abin da na ji wane da wane suna faɗi suna yanke shawarar cewa la fi ko alamani inda rasulullahi hatta yanfaddu gudunmawan da kuke bayarwa domin gudanar da da'awa da addinin da annabi yake jagoranta ku daina domin wannan ya sa waɗanda suke zuwa majalisun annabi daga nesa suke zuwa za su wanko ƙafa daga garuruwa su zo ku ba su gidajenku ku ba su rumfunan kasuwanku ku raba jali ku ba su ku auren masu da 'ya'yanku da 'yan uwanku ku ba su abinci ku ba su abin sha ku shimfiɗa musu fuska wannan abin da kuke shi ke ƙara sa su suna zuwa kuma wannan shi ke ƙara mashi ƙarfi saboda haka ku dena shi ne la ko ala man inda rasulullah duk wanda daga cikinsu ya zo yana neman taimako kar mai ku ɗora fuska hatta yan faddu har su ji wahalan zaman garin su watse su ba shi wuri da awon ya kare ma har suna cewa ma ku bari in ma ba ku yi ba la'in raja'ana ilal madinati da Allah zai mai shi mu gida to mu masu wurin za mu kori wanda ba wurinsu ba ne mun gano wannan da kyau ko za mu kaza za mu kaza za suka yi ta faɗa kun gano wannan da kyau ko to shi wannan bawan Allah da ya ji sai ya ɗauko wannan magana sai ya zo sai ya ƙyanƙya samu wancan baffan shi da baffan ya je sai ya ɗauki maganar sai ya kai ta wurin annabi cewa ya rasulallah ga abin da wani ya ce man ya ji su wani suna faɗa annabi ya kira wanda ya ji maganan kai tsaye mai ƙara maimaitawa cewa e ni na ji kaji e eh, kaji e eh. ci to kenan sai annabi nan take sai ta da jakada sai ya aika shi ya ce jika wajen da su wani aka ce an gansa suna tattauna ka kira mansu da aka kira suka zo suna zama sai suka rantse da allah su ba su yi ba bawon allan da ya ji suna faɗi ya ce a'a tsakaninku da allah abin da na ji kuna faɗin kuɗin kun rantse da Allah ku ba ku faɗi ba suka ce yi annabi ce to ba su faɗa ba sun rantse a lokacin mutane suka dinga gwasale abdullahi ɗan arkam cewa gashi nan ka je ka faɗi magana sun zo sun ƙaryata ka yanzu gashi ka ji kunya haka bawan allah nan ya je zauna gida ya kasa fitowa daidai da kofar gida ya ga mutane ya ji sun faɗi magana amma kuma yanzu yanzu kuma wai sun canza ta a abin ya dame shi abin da ya ƙara damin shi ya tada hankalin shi shine irin yardan da annabi kuma ya gari ya masu to bayan ɗan wani lokaci sai allah maɗaukin sarki ya saukar da suratul munafiqun annabi ya aika aka kira shi ya zo ya zauna a gaban annabi annabi ya karanta mai wannan suran a gaban su abdullahi dan salo iza ja'aka akal qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafukai suka zo suka yi ma daɗin bakin cewa wai su ɗin nan sun shaida cewa kai manzan Allah ne sai ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu rabu da su ba shaidawansu ake nema ba da su da ba su da ɗaya Allah ya san kai manzan shi ne to sai Allah yake maida musu da martani a matsayin shagube ai sun ce nashhadu innaka la rasulullah sai ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna yanda suka shaida kai manzon Allah ne sai Allah ya ce ƙarya suke yi shaidan da suke yi shaida ne na su maƙaryata ne ittakhadhu aymanahum junnatan sun ɗauki rantsuwan da za a zo su maka a matsayin garkuwa ya daga cin ɗabi'an munafiki sauran rantsuwa rantsa-rantsi magana ɗaya rantsuwa biyu mun gane a awa ɗaya inda za ka lissafa rantsuwan shi za ka iya samun arba'in kuma suna wannan rantsuwan ne domin su kange mutane daga addinin Allah ƙarshe har Allah ya fallasa asirinsu kaga siffan da nake sannan mu gane daga cikin siffan munafiki shine in ya zo gabanka zai nuna ba matsala a bayan idanka fa zai koma yana cin zarafinka a gaban annabi za su sun shaida cewa shi manzan Allah ne amma a bayan idan ya shi fa suna cin zarafin annabi kuma suna mai zagon ƙasa an gane yanda za ka ɗauko siffofin munafukai ka zo kana zayyanawa duk mutumin da yake da wata ɗabi'a ta nifaka zai ɗauka da shi kake yi yawa na zaginmu yake yi sai ka ce me na zagi an kira sunanka ko ko an faɗi lamban wayanka ko adireshin gidanka ba ɗaya amma ɗabi'ar ce ji yake yi abin yana shigan shi sama da kai mumini yadda baka jin abin na shiganka shi sa duk mutumin da yake da irin wannan halin ya bari kuma ba abin da ke jawo mutane wannan matsala illa zaman dandali zai wahala ka ga mutanen da suka yi imani da zama a dandali ba sa kansa a cikin wannan fitinar ba gano wannan Allah ya ku daina in ko ba za ku iya bari ba saboda kun saba to duk wanda ya zo muku da wata magana koya wannan magana take ko ku kokarin hana shi ku canza zancen da ya zo muku da ita kai tsaye ku nuna mai bawan Allah duk magana da za ka zo da shi ka yi haƙuri mu Allah madaukin sarki bai sa mu mu zama daga cikin wanda za mu raƙa raba ladanmu da wasu mutane can na daban ba ku dakatar da shi idan ga duk mutanen da ke wajen sun gamsu da wannan maganar suke son su ji ko ina baka shawara ka tashi a wurin kamar yadda umarnin Kur'ani yake mun gane wannan da kyau ko idan suka ƙi ƙor'ani ce fala ta ƙa'ud ma'ahum kakka zauna tare da su hatta ya hudu fi hadisin ghairihi har sai sun canza hira in ko ba haka baka shirya duk ibadan da ka yi waɗanda kake tsammanin maƙiyanka ne to kuma kana kyautar masu da wannan ibadan ne irin yadda su abdullahi ɗan ubayyu ɗan salul ba iya nasara game da rusa da awar annabi ba ko babu wani munafiki da zai yi nasara wajen rusa da awar da annabi ya bar ma al'umma su ci gaban mashi da ita ba za su iya ba sai dai za su yi nasarar ɓata aƙidan sakar karo masu sauraronsu a wannan za su yi nasara amma asalin da'awar su kai ta ƙasa ko ba za su iya ba jama'ar annabi ana fahimtar wannan shi ne za a ga mutum yana bayyana musulunci rauro a baki kaman gaske amma kuma yana nan ya kulla kafirci a rai yana daga cikin kafirci ba sai ka ce Allah yana da ɗa ba ba sai ka faɗi magana wacce take kunshe da zagi ko cin mutuncin Allah ko annabawan shi ba idan aikin da kake yi a zuci da kuma a bayyane ya yi daidai da aikin da kafirai suke yi to kun yi anko ka san wannan abinda kafirai suke yi shine ƙoƙarin addinin musulunci ya ci ƙasa kai ma wannan shi ne shine shi shine aikinka ko da kai da su ɗaya ne kawai kaga munafinci ya ɓata ƙidarka baka sani ba kuma abin da kake yin in dai ya kai ga zagon ƙasa ga addini ba za ka taɓa yin nasara ba za ka ɓata ma kanka lokaci ne kawai kuma tarihi ya riƙe ka tarihi kuma ya barka da abin kunya haru yi ƙora'u Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace haza ta'arifun nifaq wannan shine bayani da fassara na munafinci al-i'tiqadi wanda yake na aqida wa huwa an-nifaqul akbar shine munafincin da aka sani da cewa babban munafinci wa haza la yajtami'u ma'ahu al-iman kun ga irin wannan munafincin to bai haɗuwa da imani sam la yajtami'u min ma'ahul iman bayan da za zai mutumin da yake bayyana musulunci da gaske amma kuma zuciyar shi na ƙudurce da yi ma musuluncin zagon ƙasa a ce wai imani ya zauna tare da shi ƙarya ne wala yasduru min mu'minin abadan haka duk mutumin da yake mumini ne na gaskiya to irin wannan munafincin wanda yake babba ne mai fidda mutum daga addini to sam ba a samun shi ga wanda yake mumini ne sam sam sai da aka yi samun musulmi mumini da kuskure da fitan kafa da yin abin da ba daidai ba amma wannan nifakar ba ka taba samun shi ba duk mutumin da yake ma musulunci zagon ƙasa jama wannan munafinci ne al'akbar shi munafinci alaiti ƙade, munafinci ne a cikin ibadan ka kai amma in yi ta'addi zuwa ga addini to wannan kuma ya tashi daga annifaqul amali ba annifaqal asgar ne da ake cewa ba ya koma annifaq abin da kake a aikace shine abin da yake cikin aƙidarka kuma wannan wani abu ne na daban sai kai asaran rayuwanka na duniya duka kuma nasara ba za ka yi ba Allah madaukin sarki ya kyauta to shine sai mala ce wallahu jalla wa ala fi awwal suratul baqara Allah madaukin sarki a farko farkon suratul baqara قسم nasa ila mu'minina zahiran وباطنا الله Allah ya karkasa muminai ya karkasa mutane daga cikin mutanen akwai waɗanda suke muminai ne zahirinsu da baɗininsu ma'ana tsantsan muminai ne ba mis sannan wa ila kuffar sai kuma Allah ya ware wasu mutanen su kafire ne zahiran wa batinan kafire ne tsantsa ba sirki wa ila munafiqina sannan wasu kuma Allah madaukin sarki ya bayyana munafikai ne yuzhiruna al-islam fi zahir suna bayyana musulunci a bayyane wa yubtinuna al-kufra kuma suna ɓoye kafirci Karara a cikin zuciyarsu da zagon ƙasa da maganganunsu da ayyukansu kullum ƙoƙari suke addinin musulunci samu tasgaro waɗanda suke addini su samu matsala jin daɗi suke yi idan wani mummunan abu ya samu wani mai imani ko addini ya samu faɗawa garganan da zai lalace su ranar za su kwana jin daɗi cikin farin ciki ne to waɗannan munafincinsu na aƙida ne ba munafinci ba ne na aiki an ala'iti ƙadi ne an gano wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya kyauta akwai mutumin da ɗankaren hassada zai iya kai shi zuwa ga munafinci bai sani ba An gano wannan domin wannan ɗabi'an munafiki in ga kalle da sai ga taso ta ɗabi'a irin na mai, na hassada shi mutumin da yake da hassada a ran shi shi ne mutumin da yake fatan ni'iman da wani yake da ita ta ƙari ko da shi ba zai samu ba to in ya ga ya yi iyakan iyawan shi ni'iman Allah bai shi da kanshi ba to zai rika ƙoƙarin zagi da sharri da ɓatanci domin ya gurɓata wannan ni'imar to idan ya zama hassadan nashi ta hada da harka na addini ko to zai koma ya shiga cikin munafinci na ƙida to munafinci hassada so da dama mai hassada ya fi yinta ne ga abin da yake gani na abin duniya ga mutane ga magari amma ga mutanen da su kuma suka ɗauko harka irin na malanta to su suna ganin wane ne allah maɗaukin sarki ya sa kalmomin bakin shi albarka ya shahara ya yi fice jama'a suke sauraren shi to wannan yana damunsu sai su ga ba sa son wannan abin ƙoƙari suke yi tsiya-tsiya su ga sun lalata wannan abin da za ka sami irin su ga ce abin da kuke fa hassada ne sai ce a su ake ma hassadan sai a ce kai ana maka hassada wa kake da shi me kake da shi jama'a mun gane kamar misali talakan da da ƙyar yake iya cefanen gidan shi sai ce dango tana mai hasada hasadan mai zai maka kun gano wannan wai dango tana mai hasada kuma kullum zai miƙe yana zagin dangote yana ƙarya ga dangote yana yarba ga dangote yayin tsakani da Allah da shi da dangotewa ke mawana hasada shi amma kuma zai ce dangote na mai hasada shi sa annabi ya ce baka taɓa ganin azzalimi irin mahasadi ba shi ke hasadan amma kuma yana ɗaukan dabi'a yana jifan wani yana ɗaukan halin yana jifan wani Farawon zamani kenan kuna gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kiyaye to yanzu ga azuzuwa guda uku Allah madaukin sarki ya kafa su a farko farkon suratul baqara ajin farko ajin muminai tsantsa ba miss aji na biyu ajin kafirai putuk ba sirki aji na uku kuma ajin munafukai masu wake-wake to shi ne Allah madaukin sarki ce alif lamim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين kun ga wannan littafin a zamanin annabi alkur'ani yana haddace a cikin kirazan sahabbai ne bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina Otulain yana haddace ne a cikin kirazansu sai ɗan abin da ba a rasa ba wanda wasu suka ɗaurin rubuta ta ma saboda masa ma sayakun abinda nan gaba zai faru ga alkur'ani zai zama littafi sai kur'ani ce zalikal kitab sai ce larai ba fihi babu shakka da tambaba lalle littafin Allah ne a bisa ka'idan tsara alkur'ani da Allah maɗaukin sarki ce zai sai ce hudan lilmuttakai shi wannan alkur'ani shirya ne ga masu tsoron Allah su ne muminai da Allah maɗaukin sarki ya fara bayyana mana siffansu kenan duk mutumin da alkur'ani bai zame mai littafin shiriya ba to ya fita daga ajin farko saura zuwa na ɗayan zai zaba ya shiga ko ko dai aji na biyu ko aji na uku ke sa aji na farko ajin waye muminai aji na biyu ajin su waye munafukai aji na uku su ne ajin wa kafirai da su muna fukai kamar gasket ne a tsakanin wannan da wannan suke an gane to amma a jeren giyan lissafin ne sai aka kawo mumini aka kawo kafiri aka kawo munafiki da hikiman alkur'ani domin munafikai suna da ayoyi masu yawa za a daɗe ana maganganunsu ko maganganunsu zai nausa har sai an shiga bakara an fita bakara an shiga ma'ida an shiga nisa'i an shiga kaza an shiga kun gano wannan da kyau ko shi za ka jinkirta su an yi mumine sai aka yi wa sai aka yi kafirai sai ce yi yu'minuna bil ghaibi su waɗannan muminan su ne waɗanda suka yi imani da gaibi idan aka zo ana bayanin mumine da suka yi imani da gaibi dole ka cire mu'tazila ka cire rafida khawarij ka cire ƙadariya, murji'a ka cire matiridiya asha'ira ka cire jabariya ka cire duk waɗannan ɓatattun 'yan jahamiya da sauransu duk ba su imani da gaibi ba yana daga cikin al'imani bil gaibi shine imani da al'asma wa sifat su kuma ba su yadda da a imani da siffan Allah yadda yake ba wasu na tawili wasu na tashbihi wasu na tamthili wasu na ta'tili a cikinsu suna kamanta siffofin Allah da siffofin ɗan adam ko halittun Allah wannan shine tashbihi wasu na tamthili shine kwatanta siffan Allah da siffan bayan shi wasu suna tawili murda ma'anin siffofin wasu suna shi shine kore siffofin waɗanda suka shahara wajen wannan su ne jahamiya waɗanda ke biye da baya ga wannan mugun aiki nasu su ne motazila motazilawa su ne suka haifi a sha'ira da matiridiya da kullabiya 'yan shi'a da khawarij duk waɗannan suna murɗe siffofin Allah maɗaukin sarki duka haka jabariya da kuma murji'a duk waɗannan ba su imani da gaibi kamar yadda mumine na ƙwarai suka yi imani da gaibi ba kene ya zama wajibi ga malamai su tsaya malaman da suka san aƙida kuma suka fahimci aƙidar kuma suka je suka koyi usulul aqaid suka fahimci milal da nihal da hawa da duk waɗannan ƙungiyoyin su zauna su karantar da musulmi tsantsan madaran aƙidarsu domin haka ce imani da gaibi kawai sai ce kai imani da abin da yake ɓoye ba shi ne kaɗai ba yana daga cikin imani da gaibi kai yadda akwai wasu mata a cikin aljanna sunansu horul'in ka taɓa ganinsu ne ka yadda akwai su za a saka ma mumine da su a ranar lahira to ka yi imani da gaibi akwai wasu yara a cikin aljanna sunansu wildanul mukhalladuna ka taba ganin su ne amma ka yadda akwai su to ka yi imani da gaibi ni'imomin aljanna abinda za a ci ko za a sha da itatuwan da ke aljanna da duk abin da ke ciki ka taba gani ne aljanna ka taba ganin ta ne shi yasa ma annabi yake mata kirari dan baka taba ganin ta ba da cewa fiha mala ainur ra'at a cikin ta akwai abin da ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at kunni ma bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar zuciyar dan adam bai taba da so mashi ba to sai kai yadda akwai to kai imani da gaibi haka imani da sirabi imani da haudar rasul imani da mizani imani da hatta ranar lahiran baki ɗaya to jigon wannan gaba ɗaya shine ka yadda da Allah ba ka taba ganin shi ba ka yadda da siffofin Allah a ce ma Allah ya daidaita akan al'arshi ka ce ka yadda yana sakowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ka ce ka yadda Allah yana da hannu Allah yana da ido Allah yana da ƙauri Allah yana da diddigi Allah yana da kaza duk wannan ya tabbata cikin nusus na alkur'ani da sunna yarda da wannan ba tare da tashbihi ko tamthili ko ta'awili ko ta'dili ba to yana daga cikin imani da gaibi kuna gano wannan da kyau ko imanin da gaibi ne kana saba ma wannan ka shiga ɗaya daga cikin aƙidu waɗanda suke lalata abin da Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani ko abin da annabi ya ambata cikin ingantattun hadisi to ka fita daga cikin siffa na biyu na muminai allah alladhina yi bil ghaibi to sai ka nemi ɗaya daga cikin azuzuwan da suka rage ka shiga an gano wannan don ba zai taɓa yiwuwa ka ce ka yi imani da ƙur'ani duka amma ka ware gaibi ba sau da alƙur'ani abubuwa ne guda biyu a cikin shi kwata-kwata abu na farko alkhabar abu na biyu al'amur kaɗai duk ƙur'ani abu biyu yake faɗi ko dai ana baka labari ne ko ana baka umarni ne ko dai ana baka labarin Allah da siffofin shi da kuma ayyukan shi ko kuma ana baka umarni ka yi kaza ko ana maka umarni ka bar kaza iyakan abin da ke cikin alkur'ani kenan to yana daga cikin al'imanu bil akhbar shine al'imanu bil ghaib duk abin da ake baka labari ya baka taba ganin shi bane ka taba ganin annabi Musa Isa fa Ibrahim Nuhu ka taba ganin su ba ka taba ganin su ba amma ka yadda ta daga cin al'imanu bil jama'ar annabi kuna gane wannan da ke ku to wajibi ne a bayyana ma al'umma wannan in ka ce ka yi imani da alkur'ani amma kuma aka same ka da matsala kan imani da gaibi har yau kana cikin problem sai ce wa yuqimuna salata bayan nan su waɗannan masu imani fa suna tsaye da sallah isa ko da ka yi imani da gebe ka yi da alkur'ani duka amma sallanka da matsala kana yin ta sanda da kaso, wani lokaci kana wasanni da ita sannan kuma ita kan da sallan kana yin ta bayan da annabi ya ce ba ko kana yin yadda annabi ya ce ba a inda annabi ya ce ka yi ba da akwai inda in ka sake kai sallah a wajen daidai yake da babu sun Allah ya hana ka kai akwai wajaje da dama wanda a cikin hadisi da cikin alkur'ani Allah da manzan shi suka ware suka ce nan karkai sallah a wurin to in kai da kai da wanda bai yi ba da ɗaya ne to kaga yana daga cikin imani da tsayi da a aikace ayyukan mumine da kuma siffansu to sai ka za ka bincika kana wannan in ba ka yi ko ka samu matsala ko to wannan aji na farko ba ka ciki sai ce wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan su waɗannan muminai yana daga cikin siffansu suna ciyarwa daga cikin abin da muka azarta su suna ba da zakka na farilla suna ba da zakkan kono suna ba da sadaka ga waɗanda suke gajiyayyu ne suna ba da kyauta ga waɗanda suke ƙaunansu sannan suna alheri suna taimaka ma addini suna taimaka ma rayuwar al'umma baki ɗaya duk wanda ka gan shi bai da wannan sifar to bai daga cikin mumine sam domin su mumine ba sa ruwa, ba sa ƙoro abin hannunsu bai tsole masu ido in gaga ka samu kanka a wannan ko to ka nemi wani ajin amma ba ajin masu imani ba yi wallazina yu'minuna bima unzila ilaika su waɗannan masu imani su ne waɗanda suka yi imani da duk abin da Allah ya saukar maka duka Allah ya saukar ma annabi alkur'ani da sunna annabi ya ce utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani da wani irin shi sune hadisan annabi Allah madaukakin sarki ya tsarkake bakin annabi cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha to waɗanda kawai ba su yarda da cewa abinda annabi yake nufi yake faɗi wahayi ne ba su ne mu'tazila su ne suka ce a ɗiba hadisan annaba a zubar kara aiki da su gaba ɗaya ko suka ce a ɗibu wasu a zubar da wasu haka suke motazila gida-gida ne sun kaso wajen gida saba'in da wani abu dukkaninsu ɓatattu ne ba su daga cikin class post class na mummine ba sa ciki don kana son ka zama daga cikin waɗannan masu imani sai ka yi imani da duk abin da Allah ya saukar wanda ya ma daɗi da wanda bai maka ba wa ma'un zulamin ƙoblika kuma sai ka yi imani da suka yi imani da abin da kuma aka saukar maka aka saukar kafin kai mana sun yi imani da alkur'an da sunna sannan sun yadda da littattafan da aka saukar ma musa da isa sai ce wa bil akhiratu hum yuqinuna sannan suna da yaqini da sakankan cewa dangane da abin da ya shafi lahira ba su da shakka da jin dar a cikin ransu game da duk abin da aka faɗi cewa bayan mutuwa za a tashi bayan an tashi akwai tsayuwar lahira bayan nan akwai gabatar da mutane gaban Allah akwai auna ayyuka akwai hawa siradi akwai shan ruwan tafkin annabi akwai wuta da aljanna sannan akwai tozon la'arafi duk abin da aka faɗi a lahira sun yi imani da shi to wanda suka ritsa wannan da imani da aiki sai Allah ya ce ku caka kashe kuna makshin zamanin wutan nifan eh sai Allah ce ulaika ala hudan min rabbihim Allah ce kaga waɗannan mutane to suna kan shiriya daga ubangijinsu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun Allah madaukin sarki ce waɗannan su ne waɗanda suke da babban rabo an fahimci wannan da kyau ko kenan duk mutumin da bai cikin wannan ajin to ya shiga matsala kun ji ajin farko kenan wannan fassara na kai tsaye kuma fassara a gurguje ma'ala ya ce hazil ayat fil mu'minina zahiran wa batinan waɗannan ayoyi sun zo sun yi bayani dangane da mumine fai da ɓoye an gano wannan da kyau ko zahiri da kuma baɗini wa ammal kuffar amma su kafirai zahiran wa batinan faqala Allahu fihim su kafirai wanda muka ce ba sirkin nan to su Allah madaukin sarki yayi magana dangane da su yace innal ladina kafaru to su waɗanda suka kafirce ma waɗannan abubuwan da muka faɗa duka ko suka kafirce ma wani ɓangare na abubuwan da muka faɗa sawa'un alaihim duk ɗaya ne su a wajensu a an zartahum kai masu wa'azi an lam ko ba kai masu wa'azi ba la nuna, su ba su imani ba ma'anan wannan wa'azi bai sa su su canza daga abin da suke in suka yi nan ko da wa'azinka da rashin shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya su wa'azi bai huda su ya ka san wannan yana daga cikin siffan da za ka gane kafiri bayan wancan abin da aka faɗa na cewa bai imani da alkur'ani ba Ku ya yi da wani ɓangare ya kafirce ma wani ɓangare su ne ‘yan nu'minu bi ba'adin wa nakfuru bi ba'adin wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila ula'ika humul kafiruna haqqa an gane su sun yadda da wani bangare da ya masu daɗi wanda bai masu daɗi ba kuma sun sa ƙafa sun hankali. sai Allah ce waɗannan su ne tsantsan kafirai kaga yadda da wani bangare na alkur'ani da kafirce ma wani bangare na alkur'ani bai sa sun zama mumine ba sai sun yi duka suna da matsala dangane da imani da gaibi tsaye da sallah ciyarwa imani da abin da aka saukar ma annabi da wanda aka saukar ma waɗanda suka zo kafin su da kuma sakankancewa game da lahira duk wanda yake da matsala da ɗaya daga cikin wannan ko wani ɓangare nashi to su ne kafirai to yana daga cikin ƙari dangane da ɗabi'un kafirai shi ne shi kafiri wa'azi bai lausasa shi wa'azi bai canza shi daga abin da ya ninya ya sa a ran shi zai yi an gano wannan da kyau ko shi yasa idan ka da wannan ɗabi'an mu ɗan mun fuskanci abin da muka fuskanta ɗan wa'azi su yi wa'azin da duk za su yi ba gudu ba ja da baya ka daga cikin kakarai ka san wannan mai imani jira yake a ce allah ya ce sami ina ya ce kawai sami ina waƙana ya gyara dama wanda yake jira amma kai wa'azi bai lausa saka wa'azi bai mai da kai zuwa ga hanya ta ƙwarai. bai canza ka daga al'adunka daga ra'ayoyinka ka shiga uku Allah madaukin sarki ya kiyaye shi sa Allah madaukin sarki ya ce su waɗannan sawa'un alaihim a an zartahun am lam tundirhum la shi sa kada wani mai wa'azi ya damu wai yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi wai mutane sun ƙiji sun ƙi barin abin da suke yi kanka bata ma kanka lokaci dama qur'ani ya gaya maka akwai wanda ko kai ba za su ji ba khatamallahu ala qulubihim to me yasa wa'azi bai sa su si saiti su lausa su su ba abin da Allah madaukin sarki yake so shine zuciyarsu ne Allah ya kulle ta bam sana ka sanya hatami aka sanya mai murfi a cikin zuciya aka kulle shi wa ala sam'ihim haka kunnuwansu za ka ɗauka suna ji wallah ba sa ji sam saboda ba sa canzawa daga abin da suke yi ba sa ji kai ne da kake ji a ah, to ai ga sautin na fitowa la sama'o wallah ba sa ji wa'ala absarihim ghishawa sannan idanun suna da wani irin yana da koda ka bude masu littafi ƙoro-ƙoro ga abin da aka rubuta Allah ko sun karanta ba za su gane ba walahum azabun azim Allah ce waɗannan ku rufe mana chapters suna da babbar azaba da Allah maɗaukin sarki ya tanada musu kun gano wannan kun ji katare su yadda suke shi sa ɗan uwa idan kana da wannan sifa ko ina baka shawara kai marmara ka gyara kai marmara ka tuba ka shiga cikin tetiyinka in ba haka ba za ka sha mamaki a rayuwa da shi ne ce sun makala fi sunfi thalith sannan sunfi na uku kuma sai allah madaukin sarki ya ce wa minan nasi to daga cikin mutane mai ya ƙula na billahi akwai wanda yake cewa shi fa ya yi imani da allah wabil yawmil akhir kuma ya yi imani da ranar lahira wa ma bi mu'minin su ba mu'mine ne. mana baya cikin wancan ajin na farko gashi kuma yana cewa ya yi imani karara ya faɗi cewa ya yi imanin har ma ya faɗi la illallahu illallah an ji an gane amma Allah ce wa ma bi mu'minin wasu na cewa wai ana kafarta mumine ana kafarta musulmi ana kafarta mai sallah ba wanda ya taba kafarta mumini ba wanda ya taba kafarta musulmi ba wanda ya taba kafarta mai sallah qur'ani ne ce wa minan nasi daga cikin mutane man yaqulu amanna kaji ma Allah shi bai mai da musulmi bane don bai ce wa minal muslimina man yaqulu amanna ba sai ce wa minan nasi daga cikin gamagarin garin gari man yaqulu amanna billahi suna cewa su sun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma sun yi imani da ranar lahira sai ce wa ma hum bi mu'minina su san ba mu'mine bane kaji mushkila su san ba mu'mine bane kenan jama'a karka saki ka zo kana bada labarin wai kawai kai dai kayi imani karka saki, aikin ka yi me ya gazgata abin da kake yi aikinka yi da magana da surutun baki ai munan mu ne kaza mu ne kaza me ke gaske a cikin zuciyarka kuma me aikinka kano kana ta bada labarin kai musulmi ne kai musulmi ne amma shi kana daga cikin waɗanda Allah ya ce wa mahum bi mu'minin yace yukhadi'una Allah su dinnan suna yaudaran Allah wallazina amanu sannan suna yaudaran waɗanda suka yi imani wa ma da'una illa anfusahum Allah ce ba komai suke yaudara ba illa kawunansu wa ma yash'uruna ko ba sani ba kenan munafiki ko duk abin da yake yaudaran kanshi yake yi duk musiban da yake ɗaukowa a kan shi da dukiyen shi da lokacin shi zai ƙare mai an gano wannan da kyau ko bai taɓa cutar da addini ba sannan ba zai taɓa cutar da masu addinin ba domin Allah madaukin sarki ya riga ya ba da aminci ita kan suke yaudara gano wannan laha Allah wallazina amanu <clears throat> wama yakhda'una illa ma ya shi kunse ce mi fi kulubihim maradun me yasa su wannan aikin zuciyarsu ne akwai wani cuta ciwo kun gane suna musuluncin amma kuma musuluncin bai masu daɗi kamar yadda abu mai daɗi bai ma mara lafiya daɗi duk wani abu na musulunci bai masu daɗi bari muku misali yanzu wanda yake nan da wasu mutanen garuruwa a duniya da yawa allah allah suke yi su ji daɗin wannan wa'azin haka ne duk mutumin da yake da marat a cikin zuciyar shi ciwo shi kuma yanzu wa'azin nan damin shi yake baya so wani Allah Allah yake ya samu ko ya baro kasuwa ya baro unguwansu wani magarinsa yake barowa Kaduna shi fa sai ya ji karatun nan zai ji daɗi ma ko wanda shi kuma so yake a bari me yasa fi qulubihim maradun? kun gano wannan misalin to bari ka ji abin daɗi da mara lafiya baya so yanzu ɗauko malaria kaɗai <clears throat> mutumin da yake fama da cutar malaria idan aka kunna ac a ɗaki ko a mota yana jin daɗin shi amma wanda yake lafiya lau ana kunna ac sai ga yana ƙara bubbuɗewa yana ƙara jin daɗi abin da me yana ratsa shi amma mara lafiya sai ce a kulla windo a kashe ac a kashe fanka duk waɗannan kayan daɗin duk baya san su an gane da gida za ta shirya wani ɗan hikima ta haɗo wani abinci mai daɗi yana sawa a baki sai farzar mai lafiya kuma sai ce kai matanka ta iya girki Allah ku za a ƙaro man kun gano wannan da kyau ko sau da shi lafiya lau ya ji daɗin abincin ya ji daɗin wannan haɗin da aka yi na abin shan sau yana lafiya lau amma shi wancan mara lafiyan idan ya kara kunun zaƙin ko kunun tsamiyan ko kokon ko kunun kanwan ko kunun gyaɗan ko kunun ayan ko koko zai ji daɗi ba zai ji ba me yasa ya jin daɗin sau da bai da lafiya bai da lafiya ana fahimtar wannan da za a zo ana wani abu na annashuwa sai ga dinnan wajen ana dariya ana jin daɗi har ana buga kafa mara lafiya ko murmushi ba zai yi ba me yasa bai jin daɗin abin da kuke ji bai da lafiya to shi munafiki duk wani lagwada da duk wani daɗi na musulunci bai jin daɗin shi duk qur'ani da hadisin da ake ja masu imani suke jin daɗi shi bai jin daɗin wannan hau shi ma yake ji ƙoƙari yake ya ma zai hana wannan abin yi ma abin zagon ƙasa me yasa fi ƙulubihim maradun humullahu marada kuma matsalan inda yanzu yi wa'azin ka ce gashi sai ga munafiki kamar zai gane ko to humullahu marada Allah ƙara masu cutan zai ta yi gwargwadon yinku da jajircewanku da karɓuwan abin wannan kamar ƙara masu cuta ne mun gane kamar mara lafiya ne wanda yake fama da cutar ɗan kankare sai kuma ɗauki hannun sai a tsoma mai a garwashin wuta madadin sauƙi sai mai azaba kuma jama'ar annabi kuna gane wannan da humullahu marada sai ciwon ya ƙaru sawa'un alaihim a an zartahum amlam lam tundirhum la ba su imani ba jama'a mun gano wannan da kyau ku to wannan almaradu da ke cikin zuciyarsu shi ya sa bakinsu bai ɗanɗano mai daɗi kunnunsu da hancinsu da jikinsu baya filin duk wani abu mai daɗi to haka Allah ya siffanta munafiki duk wani abu na addini bai san shi duk wani abu na musulunci na jin zafin shi duk wani mai imani in ya gan shi haushin shi zai ci yanzu mara lafiya idan ya ga kyakkyawar matan shi ta zo ta tsaya ta yi mai fari daɗi zai ji kwawo shi <laughs> jawa mun gano wanda da ke ku ya ce faza da humullahu marada sai ce mai walahun azabun alim kaga kafin ya ga ce walahun azabun azim su kuma ga ce walahun azabun alim saboda abin da suke ma mumine na rashin jin daɗi mumine na jin raɗaɗi shi haka ne to su ma haka Allah zai masa sakamako da azaba mai raɗaɗi a gaba sai Allah ce ne eh fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu bima kanu abin da ake gaya masu na Allah ya ce annabi ya ce gazgatawa suke komi karyata ra'ayin shi ne wannan kaza ne magana Allah ne fa maganan Allah ne fa wai sai kin annabi da suke yi sai ja su kime suke alkur'an da sunna kin malam wane da yake masu wa'azi wannan sai ya ja mu alkur'ani da sunna kuma suke alkur'ani da sunnan jama'a mun gano wannan da ku a gaba sai Allah madaukin sarki ya ce ne wai za kila lahum da za a ce masu aminu kama amanan nas da za a ce ku yi imani E? Eh? wai za kila lahum la tufsidu fil ardi bannan da suke a bayan ƙasa a ji a samu su masu gulma dan jiya a na cin a ɗan ha'inci bata addini la tunfiqu ala man inda rasulullah la in ana ila almadinati li yukhrijanna al'azm min hal ga shi nan kan da so ta tauba zaka ji wa minhum wa minhum kai Allah iya magana daga cikin su daga cikin daga cikin su yasa duk wanda ya tafsirin sota tauba sai dai Allah ya kwace shi a hannun munafikai ana ce musu la tufsidu fil ardi inna ma na'anu muslihun za ce mu gyara muke ku daina abun da kuke ɓanna ne ba daidai ba ne za ce mai suke yi su gyara suke sai shi ala ku saurara innahum su ɗin humul mufsiduna su ne maɓannata walakin la ya su ba sa ji a jikinsu faɓanna suke yi kamar yadda duk daɗin da koko yake da shi ya sha sukari mara lafiya baya jin daɗin haka ne ba ku gane misalin da nake da koko musamman ya ci gaya kuma a ɗauke shi ainihin haka da shi shagali dana kun gano wannan da kyau ku ba ku gane abin da nake faɗa jima mun gane wannan da kyau ko ba zai samu wannan daɗin da kake ji ba ai su ba ba su gane wasu ɓanna suke yi walakin la ya shoro ba sa ji ma a jikinsu me sa ba sa ji sai Allah ce me summu haka wai za kila aminu kama amanan nas da za ka ce ku yi imani kamar yadda mutane suka yi sai ce ne hannu umminu. yanzu mu ma za mu je mu shiga wannan shiriritan da suke yi eh kamar yadda sufa ha'u wa yanzu kunan duk sufa ha'u ake gano <laughs> wai waye sufa ha'u su abubakar su umar su usman su ali da sauran su ne sufa ha'u an nu'minu kama sufa ha’u kuma yadda wawaye da an ce maka wawa sakare kaza ka damu an gaya ma wanda suka fi ka daraja kafin yanzu a kalle ka ce kayi imani kamar yadda wawaye an gaya ma abubakar da umar sai allah gaba ya ce ne ala innahum humus sufaha Allah ce saurara ku tara hankalin kuri daya su din su ne wawaye walakin ya alamu su ba sani bane ba su sani bane wani abu ne akan matan sarki su ne wawaye su ne ha'u amma kuma suna kallon wasu da ce masu ha'u sai Allah ce me eh wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna suna haduwa da masu imani da cewa mun yi imani wa iza khalofa ila shayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un suna wa iza wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalaw ila shayatinihim qalu innama muna tare da ku ba mu da problem da ku waɗancan da ku gamu da su ne ne muke yi da su istihza'i muke masu izgilanci muke masu tar da su ba ruwanmu da su ai haka ba suke yi ana warewa sai gaji a ah, muna nan muna shi muna tare da ku ba wani abu duk wanda yake da wannan ɗabi'a munafiki ne ko kanin ubanka ne kai ko ubanka ne kaga da ka san wannan ƙura'an ne yake faɗi kana kana musawa ka fita da ajin farko zalikal kitabu Larai ba biyu hudan lil muttaqin ka fita kun gano wannan da kyau ku su ina zalikul ladina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim kalu inna ma'akum inna ma na nahnu mustahzi'una sai Allah ce me ala wallahu yastahzi'u bihim eh Allah madaukin sarki yana musu martani na irin abin da suka yi sannan zai ninka musu bala'i jama'a ko kafiri ba ce za a yi wannan ba kafiri ba ce za a yi wannan ba an gano wannan da ke ku kafiri abin da za a yi munafukai Allah bai ce zai makafi bai ci abin da zai Allah bai ce zai makafire ba ƙarshe me yasa sai ce summun bukumun umyun ba sa jin wa'azi ba sa ganin gaskiya da su sannan bakin su gura-gura yake irin na bebe idan munafiki ya ce zai maka wa'azi ko ba zai maka wa'azin gaskiya ba sai kokarin. ya ɗauko ne ɗan kwaskwari mai ɗan bauɗa nan ya ɗan karka duk wannan abubuwan haukan banzan da haukan wofin da suke duk wannan ayan ta riga ta bayyana muka su munafakai ne fahum la yarji'un in suka yaga ko ba su dawowa yasa idan wani ya riga ya ɗauko ɗabi'an munafinci ko ku daina tunanin wai watan wata rana zai dawo ba zai dawo ba sai wanda Allah ya nufa hazihi kulluha fil munafiqin wannan dukkanin dangane da munafukai wahiya bi bidu wa ashara aya yace ayoyi wasu goma sha kaɗan ne haka qawlu huwa yakhfi al-kufra bid-damir ad-damir ma'anahu ma yudmiruhu fil qalb abinda zuciya take kudurcewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum